بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين نعم يا roƙon الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ba haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake tara mu a wannan rana wato eh, ta laraba ko ce laraba da alhamis inda muke karanta wannan littafi mai fayyace mana aƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu da kuma sanin aƙidunsu a kowane ɓangare na addinin musulunci da kuma auna shi da addinin musulunci domin sanin matsayinsu ga addini. wannan littafin shine aqidatu shi'a al-imamiyya aqaidu shi'ati al-imamiyya al a ashariya na shek doktor abdurrahman ash-shafri rahimahullahu Allah ubangiji ya taka masa da alkhairi to alhamdulillah tambayoyin dai ko kuma yan point ko kuma unce ah, matsaloli da aka kan a littafin wajen ɗari biyu ne ina jin mun karanta na ɗaya zuwa casa'in da biyu yau za mu tashi a matsala ta casa'in da uku da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu fara ɗin akwai wani daga cikin matasa ina jin ko nan yake zama sai ya je ya buga wannan abin da na ba da shawaran shi ɗin da turanci ɗin sai ya bugo nashi ya ce ah, ga yadda ya bugo shi din beware of shia and shiaism to sai ya kawo website din da yadda duk aka yi downloading din shi sai ya kawo shi a wannan fuska duka point din ya yi su guda ɗari da dama ɗari da goma ne sai ya kawo kuma littattafai da kuma references da za a tarar a na shi'a to amma da nake masa masha Allahu dubuna za ka bugo mana sai ce a ah, malam ni gaskiya yana aikin printing ne ce ka gani student ne a level 300 nake a Bayero University to gaskiya kudin school fees ne ya ya mun shi yasa na dan zauna to amma da naji yake aikin printing nake so sai ya tsaya a cikin kwanakin nan ba ma samun aikin printing so da naji wannan din nace zan buga in sample in gani idan yan uwa za su saya sai in samu in har hada in biya school fees dina dubu talatin da biyu ne to shine sai sai na ji tausayi shi haka sai dama yana zuwa eh, abin da ya zaunar da shi ya hana shi karatun kenan sai da ya ji wannan kuma ya ji bangaren shi ne sai sauri ya bukfil da wannan kofi yace idan yan uwa za su abin nan din a haka to sai ya gugo. su to shine nake zan nuna dai wataƙila wani shi ma yana nan ya yi irin nashi tsarin da design din da shi da yadda ya yi shi da fata Allah su sarki mana muwafaka gaba daya to a takaicen takaicewa yau Allah Ubangiji ya kawo mu ina jin yau muna ashirin da tara daidai ga watan jimada al'ula watan biyar kenan na shekaran 1437 wanda ta yi daidai da tara daidai ga watan uku na shekara ta 2016 miladiya tambayar mu ta 99 a nan tambaya ce aka yi wa malami mawallafin wannan littafi a 93 a sheik eh, abdurrahman ibn sa'ad ibn ali ash-shafri mawallafin wannan littafin ne aka tambaya aka ce aka ramakallahu ko za a ambato mana waɗansu daga cikin bukukuwa da 'yan shi'a suka ƙirƙiro ina fata an gane ko bukukuwa da 'yan shi'a suka ƙirƙiro mun san a aƙida alu sunna kuma abin da ya zo a musulunci manzo Allah bukukuwa biyu ne kawai ya yaddan mana su ne bukukuwan menene na shekara-shekara na idi wanda ake yin su a matsayin addini da kuma samun lada shine bikin idin ƙaramar sallah da bikin idin babban sallah mun san duk waɗannan bukukuwan muna yin su ne a ƙarshen wata ni'ima da Allah Ubangiji ya mana na ciki ta wata ibada ko ba haka ba a ƙarshen dukkan watan ramadana mun yi salloli mun yi azumi mun yi itikafi mun yi tahajjudi mun yi qiyamul layli mun yi tarawihi mai sadakan abinci ya yi sadaka mai taimaka wajen buɗe baki ya taimaka mai taimaka wajen suhur ya taimaka an ba da yadu duka an taimaka an taimaka muka gama ramadana lami lafiya washe gari sai mu je mu yi wa Allah su gada biyu a raka'a biyu a fili buɗaɗɗe wanda bai da iyaka shine filin idi mu yi wa Allah raka'a biyu domin gode masa da ya ba mu daman sauke wannan ibada mai albarka mai daraja ko ba haka ba yawa sai mu je mu masa raka'a biyu sai mu zo mu yi bikin wannan ni'ima da Allah ya mana da ciki ta ramadana a yi dafe dafe a yi yanke yanke a kai wa yan uwa a je a gaida yan uwa a musu barka wannan idin Allah ya yadda da shi manzon Allah ya yadda da shi sannan kuma sai idin babban sallah shi kuma alhamdulillah ni'iman da Allah ya yi mana aka je haji aka yi ɗawafi aka je minalami lafiya aka je arfa aka yi tsayuwan arfa aka kwana a muzdalifa aka jefi shaidan aka yi kaza aka yi kaza shi ma bisa wannan ni'imar da Allah ya yi nan sai a je a yi sallah ranar babban sallah shine ran goma ga watan zulhijja shi ma al'umman musulmi su taru su je buɗaɗɗen fili su yi wa Allah raka'a biyu don gode masa a da kuma a yi talayya a yi ta yankawa a yi ta yanka a yi ta yanka don farfado da sunan annabi ibrahim alaihi salam na wajen yanka ɗan shi annabi isma'il to Musa akwai waɗannan to bayan haka idan ka duba christianity ba su da waɗannan kawai ranar christmas ranar haihuwan yesu shi ma bai tabbata ba sai kuma ranar new year farkon shekara eh, to he mu duba kuma a musulmai idan muka duba yan sufiya aka ƙirƙiro shi ma maulidi aka kirkiro cika ciki aka kirkiro abubuwa da yawa wanda duk waɗannan bidiyo'i ne ba su tabbata ba to shin yanzu su ma 'yan shi'a suna da idi daban-daban da suka ƙirƙiro, da word idi kalman idi a ma'anan shi a musulunci technically a shar'ance abinda duk lokacin da ya zagayo sai an yi shi duk lokacin da ya zagayo sai an yi shi shine ada ada ake kira abinda mutum ya saba a ce wane kaza ya zamo masa al'ada wane yanzu kaza ya zamanto masa al'ada kullun da wane ba mu san shi da zama a bakin titi ba amma yau da gobe abin ya zamanto masa al'ada ya yau ada kuma ya dawo ya yi gobe ada daga ada ya udu sai aka kira shi idan asalin shi abinda kai yau ka dawo ka daɗa yin shi ka sai aka ce ada wani ya koma ya yi fa ada ada ada har a kira shi al'adan wani sai a to kasancewa duk lokacin da aka gama ramadana sai an yi biki iya da sai an yi sai an yi sai aka kira shi idi idi abinda yake dawowa kowace shekara a ce idin karamar sallah ko idin babban sallah to shi ne to shi ma akwai abubuwan da 'yan shi'a suka rike duk lokacin da abin ya zagayo sai sun yi bukukuwa shine tambayan mu a nan ina fata an gane ko nawa karin mutu ya ɗauka idi wai shine eh, wanda ake fita a yi sallah a fili a yi sallah raka a biyu a idi abinda duk wani abu da in ya zagayo sai an yi shi kamar wani ya saba da menene birthday din shi duk lokacin da ya zagayo sai an yi birthday an yanka kek an tara iyalai an yi menene an yi menene an yanka kek an ci shi ma ana kiran shi idul milad idin haihuwa wani yana idin fa birthday idin birthday duk lokacin da 10 october ko 1 october ya zagayo sai an yi menene da sai an yi parade ko independence ana kiran shi idu yaumil watan idin ranar samun menene yanci to bi idin din shine abin da ke dawa repeatedly ana maimaita shi to akwai bukukuwa musamman da yan shi'a suka kirkiro a aqidan su wanda duk shekara in suka zagayo sai an yi su ayi waɗannan bukukuwan wannan shine tambayan mu ta 93 kenan tambayan ta zo a haka lau zakartum barakallahu fikum ya maka Allah Allah muku albarka da akramaka Allah a taimaka dan a dan ambata mana mana ba'dul ayadi waɗansu idi idi allati ahdathaha waɗanda shuyukhu shi'ati shekunan shi'a suka kirkiro su suka innovating nasu a cikin musulunci suka cusa su cikin musulunci kuma aka samu su lada mai imbin yawa haka sa duk wanda bai je ba ko bai yi su ba ya taɗa ya yi asara duniya da lahira ya yi rashin waɗansu lada masu ɗimbin yawa shin akwai su aka rama kallahu jazakumullahu khairan da a ambata mana su mana malamin aka samu mawallafin wannan littafin jawab sai malam ya ce eh akwai ai inna min asharil a'yadi daga cikin mafi shaharan idi da 'yan shi'a suka allati ahdasuha wanda malaman shi'a suka kirkiro akwai idul ghadir idul ghadir idin ranar ghadir asalin kalman ghadir a larabci shine wani dan tafki haka tafki shi ake kira al-ghadir tafki inda ake zuwa ɗebo ruwa stream inda ake zuwa ɗebo ruwa shine ghadir to ghadir din akwai wani gu wani kauye da ake kiran shi hom inda wannan dan tafkin yake ana kiran shi ghadiru hom ghadiru hom kala shehu wato wannan wajen idul ghadir asalin tarihi shi yanda yake manzo Allah ne sallallahu alaihi can wajejen Yaman eriyan Yaman ne manzo Allah sai ya tura waɗansu sojoji da runduna su je wani yaƙi a wajen to da suka je a watan haji ne shi ko manzo Allah daga nan makka zuwa daga madina ya yi shiri da waɗansu sahabansa za su tafi menene za su tafi aikin haji to ya daɗe da tura waɗancan ɗin to da ya tura aikin haji zai tafi aikin haji da shi da sahabai daga nan sai ya tura sayidina ali shi kuma ya je can ɗin da yake an gama yakin an ci nasara ya je ya tsora shi akan ya lura da ganima da koma da komai da abin da za a yi waɗancan sojojin daga can sai sayidina ali shi kuma ya biyo ya zo su haɗu a ina a makka shi annabi ya fito daga madina zai zo ya tura sayidina ali aka je aka ci nasara a takaicin takaicewa wajen rabon ganima da za a yi sayidina ali ya ce to kar a taba wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi akwai bayi akwai wanda a cikin su wanda sayidina ali ya zaba duk wanda za a rarraba sai ce komandoji a ya raba abin da zai dan raba sai ya bar waɗansu sai ce to waɗannan a bari sai an gama aikin haji wajen dawa aka haɗu da manzo Allah sai manzo Allah ya yi to shi kenan da ya bar su a haka yace ku taho a hankali ku kama hanyar madina shi ya zagayo ya zo zai tarar da manzon Allah a aikin haji sai aikin haji su koma a takaice bayan an gama aikin haji za a koma sai sayyidina ali ya tarar su waɗancan sojojin da manya-manyan waɗansu sai suka taho makaɗi a haye a kawun dawakai sun raba abin da yake kar a raba sun raba abin da yake kar a raba to sai dina ali ya ji zafin abu sai ya ce musu su je ya soke duk rabon da suka yi a bi umarnin da ya bayar to shine he suka kawo complain wajen manzo Allah an yi kaza yi kaza manzo Allah da ya tashi sai sayyidina ali ya je tarar da shi da sayyidina ali suka tarar da abu yace sai ya za a yi sayyidina ali ya ba ku umarni ya ce kaza ku saba yace kaman kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda yake masoyina ne fa san aliyu ma masoyin shi ne kaza kaza manzo Allah da ya nuna irin wannan to shine yan shi'a suka yi mace suka ce wannan magana ita ne ke tabbatar da annabi ya naɗa sayyidina ali kenan wato a ranar ne ya naɗa shi cewa shine zai zamanto madadinsa kawai in baya na, wai wannan kalman da manzo Allah ya faɗa kawai shi to shi ne shi'a suka tambama wannan kistar suka girmama ta suka nuna ranar neman manzo Allah ya nuna matsayin Ali ya nuna walittaka ya naɗa shi ne, wasiyinsa ya naɗa shi ne mai mai gurbinsa kaza kaza ta ya za a yi sayidina abubakar ya zo da umar da usman su yi blokin in sayidina ali eh? ai annabi ya nuna karara yana mutuwa direct sayidina ali ne next sai za a yi na abubakar su zo su yi masa fin karfi su kwace sannan bayan ya yi nashi kuma su yi bulokin ɗin su ce sai umar ya ɗana su yi bulokin ɗin kuma su ce sai usman ai fin karfi da aka yi a waɗannan wuraren ai annabi ya nuna karara ina fata an gane kai nan suka kamba ma to babu wanda ya fi wannan ranar shahara shi yasa duk ran da ya zagayo sai a yi bukukuwa a ce ranan da annabi ya naɗa menene sai dina shine yawmul ghadir inda abun ya faru shine a wannan dan tafkin shine ghadiru ko wajen dawansu ne aka yi wannan to kala shaykhuhum babban shaihinsu na shi'a mai suna abdullahi al'alayili fi hukubatin aza'atha a wata hutubar da ya yi wanda mahaffatul iza'atul lubunaniya wato gidan rediyon lebanon a wannan shekara ta nawa ranar goma sha takwas ga watan sha biyu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin 1380 ɗari dubu ɗaya da ɗari uku yawa da tamanin ta yada a za'atu wanda gidan rediyon lebanon ya yada wannan hutubar da wannan shehi ya yi ya ce inna idal gajir kai idi yin bukukuwa a irin wannan ranar duk wannan ranar idan ta zagayo ya ce juz'un minal islam wani bangare ne ma daga musulunci kawai idan baka yi shi ba wani bangare na musulunci kama ya mai ya salwanta musuluncinka bai cika ba faman an karahu wanda ya yi musu ko ya yi kyaman idin ranar gadir din nan fakat an karar islama zaki ya yi rejectin musulunci ma gaba ɗayansa ma kawai wanda ya yi rejectin wannan idin wannan ranar to musulunci ne ma gaba ɗaya kawai kama ka yi jifa da shi wannan a hudu ba ya yi don ya nuna muhimmancin idi wannan rana ku duba sharhi na uku can kasa a shi'atu fil mizan wato aƙidan shi'a wato shi'a a ma'auni shafi na ɗari biyar da talatin da hudu wanda yake rakamul awwal la sunnata wala shi'a sunan babin kenan babu sunna babu shi'a Allah ne ya sanya littafi yake li Muhammad Jawad Mughniya wanda ya wallafa shi a shekara ta 1400 daidai kun ga almost nawa kenan 37 years ago ina fata an gane shekara 37 domin yanzu muna hijira 1437 ne bai da aka ce 1400 ne daidai to shekara 37 aka wallafa wannan littafi ra'isul mahkamati al-ja'afariyyati bi Lubnan wato shugaban wato kotun ja'afariya da take Lebanon ya wallafa wannan littafi ai idan muka duba ɗaiɗaikun sahabai manzo Allah kowa akwai sahabi wane ne annabi sallallahu ce aminu hazihul ummati wane ne wane ne wannan sahabin abu Ubaidah ta amiru bin jarrah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu ce aminin al'ummata aminin al'ummata shine eh, abu ubaida sai yace kuma yace eh, inna li kulli nabiyin hawari wa hawariya wane ne muka karanta shi anan wanda ya tura shi ya je ya yi sa'in? zubairu bin awwam ko yace kowane annabi yana da badaɗinsa mataimakinsa masoyinsa mataimakina bada'ina shine zubairu bin al lokacin da ya zaburar da sahabai yake wa zai je ya masa leken asiri a yakin handak wannan da ake tona rami ya je ko to wannan ya nuna cewa shine next sai ya nuna cewa shine in ya mutu kenan annabi ya appointin nashi shine zai zo ne bayan annabi direct sai shi to kowanne sahabi akwai irin ma matsayi da title da annabi ya bashi eh akwai to amma kai ba a nuna na kwa ba sai aka nuna wannan da annabi ya faɗa ya za ku yi ku ɓata wa alirai ya ce ga abin da za ku yi kuku abin nan da makamantansu yake duk to ku san fa duk wanda ya zamanto ni ne majibincin shi masoyi na to aliyu ma masoyin shi to kawai dan ya nuna waɗanda sun saba shugaba ai shugabanci ne sannan annabi ai idan ya baka shugabanci je ka wakilce ni a kaza yana nan a matsayin shi annabin ne ai yanzu idan ana taro a nan aka sa kujera aka sa his excellency aka ɗan rubuta kujeran his excellency da executive governor na kaduna shi zai na zauna a waje aka rubuta da allah idan ya turo wakili ina zai zauna yana zama a lokacin a gwamna ne kana taɓa shi ce ka ci mutuncin gwamna na fata an gane ko maganan da zai a wannan lokacin da yawun gwamna ko ba zai sa a cire wannan abun eh, his excellency ba a yaga a ce kai ba shi bane a yaga a ah, shi din ne a madadin shi a wajen so duk wanda ya masa wani abu ai tamkar ya ta masa ne to tunda annabi ya tura sayyidina ali ya je ya zaman to shine shugaban da zai zartar da abubuwa yayi kuka saba sai annabi ya ce ai duk wanda ya saba masa ai tamkar ya saba mun ne kawai wannan ya nuna annabi a ranan kawai ya ya yi appointing nashi ya yi nominate nashi kyau shine immediately bayan shi su waɗancan ɗaiɗaikun da annabi yake musamman ma inna li kulli nabiyyin hawari wa hawari shine wane ne zubai kowane annabi yana da bada'in sa ku duba fa bada'e na shine zubairu bin al-awwal da shine ma zai ki ai bada'e masoyi mataimaki kusa da kusa ta amma duk bai zama bai zama ba sai na sayyidina ali shine suka mai da wannan ranar rana idi suka ta faɗa ai ga ranar da manzon Allah su kalla ya bayyana matsayin sayyidina Ali aka ce to ai da annabi zai bayyana da sai ya jira an yi gangamin makka na duk duniya domin hajjin manzon Allah ɗaya ne a rayuwarsa shine hajjatul wada hajjin da ya bayyana sahabai duk abin da yake da halal da haram a wannan ranar to ai da sai ya jinkirta shi akwai wani babban abu ma zan naɗa ma duk duniya mataimaki na bayan na mutu da shi ko ba haka ba duk ba a yi ba a wajen koma ne ba ba da ya annabi ya nuna duniya me yasa cikin abubuwan da ya yi a ranar arfa din nan ya bayyana domin annabi ya yi hudu ba sai lokacin sallah ko sace tsaye da shi ana idda sallah ya wata hudu ba ya bayyana dukkan sahabai ya ce Allahumma hal ballagtu ya Allah na isar Allahumma hal ballag fashad Allah ka shaida na isar to akwai babban abu kuma da annabi zai bashi a wannan ranar shine na sayyidina Ali ba a yi ba sai a hanyar koma mai shi ne su suka mai da shi babban abu wannan ya fi idin babban sallah ya fi bukin idin babban sallah ko karamar sallah a wajen su idin wannan rana wakala ko muhammad jawad muhniya suna wani shehinsu inna kifalana ya ce muna tabbatar muku lalle bukukuwanmu bi hadhal yaumi na wannan ranan huwa ihtifalun bil qur'anil karimi wa sunnatin nabiyil azimi bi wato tamkar murna ne na alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah musamman ake yi kawai ihtifalun bil islami wa yaumil islam buki ne na musulunci kuma na rana ce ta musulunci bukin na rana ce ta alkur'ani buki ne na alkur'ani buki ne na ranar sunan manzon Allah da yake yayi daidai da abun nan in ka ji sunna haika ce da gaske ne innan na haya wallahi hani duk wanda yake zai yi hani ko ya yi attempting ya yi yunkurin hani an yaumil gadiri ga idin wannan ranan to ta'abirun fani kaman ka hana al'umma ne bil akhzi bil kitabi wa sunna kaman ka hana mutane ne kace kada su kuskura su yi riko da alkur'ani da sunnan manzon Allah duk wanda yake zai hana wannan bukin bai yarda da shi ba to tabbas kawai kaman ka hana al'umma ne kaman ka hana al'umma ka ya ku al'umma da zai mun hana ku banda ku banda ku ba ba ba ku ba alkur'ani ba ku ba sunnan manzon Allah wa ta'alimul islam wa mabadi'uhu duk wanda ya haramta mutane ce ba kyau bikin wannan ranan to min kaman ka haramta musu duk koyon wani abu da ya jibinci musulunci in nutshell gaba daya an ka ce mutum kai daga yau mun hana ku karatu mun hana ku islamiya mun hana ku sa hijabi mun hana ku karanta fiqhu mun hana ku karanta hadisi mun hana ku karanta alqur'ani mun hana ku sallah mun hana ku zakka mun hana ku haji mun yace in ka hana wannan bukin kaman duk ka hana jama'a musulmi wannan abubuwan kuma ku gane ba dama sun ce musulunci ne a dunkule kai bukin wannan rana mu duba almasaru sabit wancan reference da muka wuce shine eh, a shi'atu fil mizan amma shafi na 534 wancan ma haka 534 waftarau ga kuma hujjojin da suka kirkiro suka danganta shi ga abi abdullah da sayyidina hussein radiyallahu anhu Allah ban yarda da shi wai annahu haddadahu wai sayyidina hussein musamman ma ya bayyana wannan ranan alhalin kuma bai faɗa ba faƙala wai yace wa hashahu wa yawmu ghadiri khum ranan bukin zagayowar ranan ghadiru khum khum afbalul a'yad shine mafificin duk wani idi wacce ce ranar wa huwa saminu ashara min zulhijja shine ranan takwas ga watan zulhijja ana gobe za a yi mai kenan tasu'a da ashura shine wato bikin ya fi kowane biki a duniya wai sayyidina Hussein din ma ya faɗa ka afdalul a'yad shi yafi duk wani idi da ka sani a musulunci ka duba wasa'ilu shi'ati littafi mai suna sharhi na biyu a can wasa'ilu shi'a littafi ne mai wannan sunan mujalladi na biyar shafi na arba'in da uku babu a ƙarƙashin wani babi babu wujubu ta'azimi yaumil jumu'ati babin da yake wajabta wa al'umma girmama ranar juma'a wata barruki bihi da neman albarkar ranar juma'a wata idan da ɗaukan shi a matsayin idi wastinabu jami'il muharramati fihi da nisantan dukkan abubuwan da aka haramta a ciki haka nan wa yunzar a ƙara duba littafi mai suna tahrirul wasila mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in alƙawlu fi aqsami saumi inda suka yi bayanin rabe-raben azumi da abin da yake na mustahabbi a ciki wa min ayadihim bayan wannan idin kuma akwai idi da ake idu maktali umar bin al-khattab wato idin ranan kashe sayidina umar wato ranan da aka kashe sayidina umar in ranan ya dawo duk lokacin da ranan ya zagayo to babban idi ne da ake yi ana murna ana murna ana waƙe-waƙe na la'antar sayidina umar ana waƙe-waƙe na nuna bajintan wanda ya kashe shi da ya ba masa shine wane ne makashin shi abu lu'lu'at majusi ina fata an gane ko to shine idin su na biyu mafi girma bayan idin ghadir khum sai idu maktali umar ibn al-khattab idin wato ranan kashe sayyidina umar dan khattab ala yadi abi lu'lu'at farisi al-majusi eh a hanun abu lu'lu'at ba farisen nan ba majuse masu bauta ma wuta wa qad bawwaba shaykhuhum al-jazairi akwai babban shaykhin su shaykhuhum al-jazairi wanda ya kawo ni babi musamman yace sunan shaykhin nuru samawi wato hasken sammai yace yukshafu an tawabi yaumi qatl umar bin al-khattab wato kasan san kowane ibada in kai ta Allah yana ɓoye maka ladan sai ranar yaushe kiyama ko ba haka ba in muka yi sallah yanzu Allah yana bude maka Ladan ya nuna maka a idan kai haji Allah yana bude ma Ladan ya nuna maka to yace saboda girman wannan idin da murnar ranar kashe sayidina Umar shi ba ladan shi a bude ne ake buɗewa bawa kawai kana yi kawai ana nuna maka ladan ma ba wani shamaki ba a shamakance wannan abun nan is exposed is open ladan kawai ya fi ƙarfi wato don darajan shi da ladan da kake samu na yin idi na murnan kashe Na umar shi ma ladan a buɗe ne kawai babu wani rufa rufa wai sai ka ji alkiyama a nuna maka min kana yi a ranar kawai za a buɗe maka a nuna maka irin tilin ladan ina fata ana ganewa na'am wa saqa bi sanadihi sai ya jawo wani hadisi yace anna yawma maktali umar radiyallahu an wato ranan kashe sayyidina umar Allah yarda da shi huwa tasi'u min rabi'il awwal shine ranan tara ga watan rabi'ul awwal ina fata an gane ko tara ga watan rabi'ul awwal waftarau waftara sai ya kirkiro shi jaza'iri din bi anna imamahum Sai akwai wani imam ɗinsu kun san fa mutum in an kira shi imam a shi'a fa ya fi annabi ko shi muka yi kwanan nan ko to imam mai suna abul hasan al-askari ya kulu ga abin da ya ce game da anil ihtifali bi yaumi maktali umar game da ranan bukukuwar murnar ranan kashe umar wa hashahu alhalin afa taubai faɗa ba har ga Allah haka kau bai faɗa ba wai ya ce wa ayyu yaumin a'azamu hurmatan wani rana ne babu ranan da ya fi girman hurumi da alfarma da daraja min hadal yaumi irin wannan ranan da aka kashe sayidina umar babu wani ranan da ya fi shi alfarma da daraja inda ahalil baiti musamman ga iyalan ahalul baiti na manzon Allah da sun sayyidina Ali wa afrahu ba su da wata ranar da ta wuce wannan ranar farin ciki ina fata an gane ko waftarau ala rasulillahi haka nan ma suka kirkiri ƙarya suka danganta ga manzon Allah shi kansa sallallahu alaihi wa annahu kala wai annabi ya ce wa hashahu alhali sam sam sam bai faɗa ba wai ga abinda manzo Allah ta sallai ce anil istifali game da yin biki bi yaumi maktali Umar game da ranan kashe sayyidina Umar radiyallahu anhu wai mukhatiban al-Hasan wal Husain wai manzo Allah ya kira al-Hasan da Husaini jikokin sa nan ya faɗa musu falala da daraja na yin bukukuwa bukukuwa ranar kashe sayyidina Umar yace fa innahu wai ga abinda annabi ga kisaran take fa innahu annabi ya ce masa ya kai Hassan da Hussein ku ji da kyau ina tabbatar muku al yawm alladhi yaqbadu ranan da Allah zai damke aduwahu makiyansa wa aduwa jaddi kuma da makiyin kakanku waye kakansu annabi kenan fa na fata an gane ko wai annabi ne ya ja su gefe yake ga musu akwai ranar da za ta zo ranar da Allah zai damke makiyinku ko aduwahu maƙiyin babanku wa aduwa jaddi kuma da maƙiyin kakanku maƙiyina da babanku kenan fa innahu al-yawma alladhi yuktaru fihi shawqatun a ranar ne za a yanka wata kaya kaya za a karya lagon makiyan jaddi kuma makiyan kakanku makiyana ke nafa wa nasiru aduwi kuma wato a ranar ne kuma allah maɗaukakin sarki eh, wa nasiru aduwi kuma ko? da kuma zai taimaka wa maƙiyinku wa nasiru mubghidu jaddikuma wato maƙiyin kakanku wa nasiru aduyi kuma kuma mataimakin maƙiyinku wai su number one abubakar to shi ne aisha na umar ne mataimakin su number two ya ce wannan ranar da za a da Allah zai damke shi fa innahu al-yawm alladhi yufqadu fihi fir'aunu ahli baiti to ranan ne fa za a rasar da fir'auna iyalaina yadda fir'auna yake maki ga banu isra'il ko to shi ma hai annabi wato wai yace musu ranan ne za a gama da fir'aunan iyalan gidana wato na umar ya wasata shi da makiyin makiyin makiyin iyalan gidansa shi annabi kenan har ya kira shi aunan iyalaina to wai ranan ne za a karya a rasar da fir'aunan makiyin gidana wa hamanahum da hamanansu wa zalimuhum da mazalincinsu wa ghasibu haqqihim da kuma wanda ya kwace haƙƙinsu makwacin haƙƙinsu ina fata an gane ko wa yahmilu ala kasafihi durratal khizi kuma zai ɗauki duk wani nau'i na ƙasƙanci a kafaɗunsa wa yudhillun nasa an sabilin lahi kuma zai ɓadda mutane daga barin tafarkin Allah wa harrifu kitabahu ya zo ya jirkita littafinsa wa yughayyiru sunnati ya zo ya jirkita sunnata fa auha ilaiya ilayya yasa Allah sai ya mun wahayi fa kala yace amartul kiramal katibina na umarci mala'ikun nan masu daraja marubuta an yarfa'ul kalama wai su rubuta wannan abun ma har an ɗauki alkalami an khalqi an ɗauki alkalami daga halittu talafata ayyamin wato har na tsawon kwana uku min ajili zalika yaumi saboda wannan ranan ina fata wato ranan bukukuwan kashe na umar ma Allah ya ka umarci mala'iku masu ɗauke ɗauki alkalami na tsawon kwana uku kar su rubuta duk abin da ke faruwa a wannan ranan saboda darajan da girma da jin daɗin wannan ranan Allah zai ce a je a yi ta abin da za a yi a wannan ranan har na tsawon kwana uku Allah ya bare ce mala'iku ma ta ɗauke alƙalami kar su rubuta duk abin da zai faru a wannan ranan har na tsawon kwana uku wala aktubu alaihim shay'an min khatayahum kuma ba za a rubuta wa wato wanda za su je wannan bikin da za a rubuta musu wani abu na zunubai ba duk abin da suka yi a ranar har na tsawon kwana uku za a ɗauke alƙalan. ya muhammad wani sai mala'ika ya ce ya muhammad in inni qad ja'altu zalika idan na sanya wannan ranan kashe wannan maƙiyinka maƙiyin ahalu baitinka fir'aunan yan gidanka na sanya wannan ranar ya zama to idi duk shekara shekara a fito a rika idi wa alaitu ala nafsi ni kuma na rantse da kaina shi Allah kenan bi izzati da izzata wa jalali da ɗaukaka ta da daraja ta wa uluwi da ɗaukaka ta fi rafi'i makani ɗaukakan wajena inda nike anna man wasa fi zalikal yau duk wanda ya yalwata wa jama'an nan da za su fito wannan idin da abinci da abin sha da sutura ala ahalihi ko kuma ya je wa iyalan shi cefane mai kyau ya yalwata musu wa aqaribihi da yan uwansa na jini la azidanna fi malihi wa umrihi ni kuma na rantse da zati na da girma na da daraja na da ɗaukaka na sai na ƙara masa haɓakar arzikinsa sai na ƙara masa tsawon rayuwarsa, wai annabi ne yake faɗa faga abin da Allah ya faɗa masa sannan bayan haka wala a atiqannahu minan nari zan yanta wannan bawan daga wuta ba bawa na ba shi ba wuta duk wanda ya yi idin murnar ranar kashe saidina Umar wala aja'alanna sa'yahu mashkuran zan sanya aikin nan nasa da ya a wannan ranar abun godiya a gare ni wa ga maghfuran su sanya zunubinsa gaba ɗaya abun gafartawa wa a'malahu maqbulatan duk waɗansu ayyukan da da ka yi in ma ba su karɓu ba to in ka fita wannan ranar duk za a yi riba a karɓe su daga ranar duk aikin da kai za a rika karɓa maka ko ba ku gane ba wannan magana ku duba al'anwarun nu'umaniya littafin da suka wallafa al'anwarun nu'maniya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da takwas zuwa ɗari da goma sha ɗaya nurun samawiyun yakshifu an ba katli umar wato wani irin haske da zike tsagowa daga sama da yake kwaye maka wato ladan wato zai kwaye maka hijabi da zai nuna maka ladan kashe sayyidina umar wato wani haske ne zai keto daga sama sai ya kwaye maka abin da za ya rufe ka baka ganin ladan da ake baka a wannan ranar to ko wani haske ne zai sauko ya kwaye sai ga ga ladan a idon ka kai da Allah zai baka saboda halartar idin murnan kashe sayyidina umar wa atlaqu ala abi lu'lu'ata sannan suka raɗa ma suka ba wa abu ata makashin sayidina umar dinnan suka ba shi wani title suka ce baba shuja'uddin baba shuja'uddin ina fata an gane wato baba wato dattijo jarimin addini irin takin da suke ba shi kenan jarimin addini hazikin addini ka duba can sharhi alkuna wal alka wajen laƙuba na sunan malamansu da laƙuba da alkunya duk wanda ta ji an ce mai baba shuja'uddin ka san abu lu'ulu atal majusi ne ake nufi kama yau yawman nairuz kama yadda suke girmama ranar nairuz an san nairuz ranar bauta ma wuta idan bauta ma wuta ka fi'ilil majus yadda majusawa suke yi ka duba wasa'ilu shi'a mujalladi na biyar shafi na 173 zuwa 174 yawon nairus nan suka ce a ƙarƙashin in ka je wannan wasa'ilu shi'a dinnan za ka ga idan yawon nairus ya zo to a ƙarƙashin babu istihbabi salati yawon nairus ana son wato mutum ya yi nafil filo na wannan ranar nairus wal gusli fihi da yin azumi a ciki wasaumi ai da yin wanka wasaumi da azumi wa lubsi an zafi siyabi da sanya tsaftatattun tufafi, wa tibi da turare wa ta'azimuhu da kuma girmama shi wa tabbul ma'i fihi da kuma wata irin watsa ruwa a ciki inna a ɗabi ruwa a watsa a sama haka nan ka duba biharul anwar jalladi na casa'in da biyar shafi na ɗari hudu da goma sha tara duka za ka samu ta'aliq mala ya ce laƙadir tarafat akhbaruhum labaransu da hadisansu sun tabbatar sun yi confessing in ji malam kenan yana musu raddi ya ce bi yau mai nairus wannan rana ta nairus din nan min yadin kursi yana daga cikin bukukuwan da farisawa suke na masu bauta ma wuta to su ma da yake daga can din suke sai suka sanya shi shi ma a cikin addini ka duba sharhi na uku biharul anwar shi san mujalladi na 48 zuwa eh, shafi na 108 za ka samu sai tambaya ta ce sa'in da hudu ta ce halil imamatu inda shiyufi shi'a shin shugabanci a wajen lima a wajen shehunan shi'a shin an kayyaje shi ne da adadin adadi adadi wani kayyadajjen adadi yanzu misali akwai imam wani imam wani imam kumaini ko imam kaza har kuma inda ya mutu shi ma imam ne shin an yi restricting din shi akan wani number adadi na kaza ko kuma abun a buɗe ne kawai amsa ita ce laƙarƙana shaikhu shiyuhi shi'a akwai ɗaya daga cikin shaigunan shi'a al'awwal na farkonsu shine ibnu saba'in al-yahudi ko shine babban farkon shaihunansu ibnu saba ba yahudin nan yantahi bi amril wasiyyati inda ali shi ya takaita al'amarin wasiya kan sayyidina ali kawai radiyallahu anhu har su iftarau ala amirul mu'minina ali a inda suka ƙirƙiro karya suka danganta ta ga amirul mu'minina ali wai ya ce wakutintu ana mi'ata alki wasiyin akwai wasiyai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har dubu ɗari ɗaya mi'atu alfin wasiyin to ni ne cikamakinsu akwai wasiyai wanda aka musu wasiya wasiya har dubu ɗari ni ne cikamakinsu ni ne cikonsu wa arba'atan wa ishirina alfan ko yawa dubu ɗaya da ashirin da dubu dubu ɗari da ashirin da hudu yawan wasiyai gaba ɗaya bai na alayyake to shine na cika makin shi wannan ya yi ma wannan wasiya ya ba ma wannan a yi ma wannan wasiya a ba ma wannan sai da aka samu wanda aka musu wasiya dubu ɗari da ashirin da hudu sai dina ali shi ne na la shine cikamakin su gaba ɗaya babu wani wasiyi bayan shi in ji su fa yanda abdullahi bin saba'in ya faɗa ke to kaga wannan ya faɗe shi ne a cikin basairu darajat mun yi shi a can baya مجلد نا شافي نا داري دا حمسين دا بيو أكوي بهار الأنوار مجلد نا تلاتين دا ترى شافي نا داري أكو دا أربعين بيو أبواب الآيات النازلة في شأنه في شأنه عليه السلام الدالة على فضله وإمامته إيه؟ باب تسعين باب نتسعين ما بي ما بين ما بين من مناكب ما بين من مناكب نفسه القدسيه irin yadda sayyidina ali ya bayyana kansa to kaga shi ya restricted akan dubu ɗari da ashirin da hudu ne babu wani kuma shine cikamaki walakin ja a fi ma ba'ad mana ammamaha fi majmu'atin min auladi akwai wanda kuma ya zo ya hada hadda 'ya'yan sayyidina ali su wancan sun ce ya faro ya faro ya faro sayyidina ali ne na karshe to akwai waɗanda suka zo kuma suka including har ƴaƴan da ya haifa kaga ya fi dubu ɗari da ashirin da hudu ɗin kenan wa fi rijalil kashi a rijalul kashi anna mu'mina ta au shaitanu ta yake lalle muminin ta ko shaitanin ta huwa alladhi bada'a yushayyi'ul qawla shine farko wanda ya fara waka ya yada maganan cewa bi annal imamata masuratun bi unasin cewa shugabanci ya taƙaita kan waɗansu mutane maksusi na keɓantattu min alil bait wa inda ma alima bi zalika al-imamu zaidu bin ali yayin da imamu zaidu ɗan ali ya ji wannan labarin istada'ahu ya kira wancan mai magana faqala lo yace kai ya aba ja'far kuntu ajlisu ma'a abi na daɗe fa ina zama da babana aliyu alkhiwal fa yulqimuni albab'ata saminata sai unga ya ce in bude baki na sai ya sanya mun wata tsoka mai kitse wa yubarridu li al-luqmata harata hatta tabruda sannan idan zai yana cin da abinci ya ɗauko loma sai ya fifita shi ya ɗan yi sanyi tukuna kafin ya samu a baki shafatan alayya safakatan alayya don tausaya mun walam yushfiq alayya min harrin na duba wanda misali zai ɗauko loman to ya samu a baki in ya ji akwai zafi ya fifita kafin ya bani ya ɗauko tsokan nama ya bani mai kitse wanda misali don tausaya mu wanda ya tausaya mu kada loman tuwo ya kona ni kana gani wannan ba zai tausaya mun ba shine zai tura ni ga jahannama yace idan akhbaraka bid-din wa lam yukhbirka bihi wa lam yukhbirni bihi wato har ya baka labarin wani abun addini ni bai bani shi ba bi ma'ana ai in ka koya ma mutum addini ya kubuta daga me ka taimaka miki ka kubutar da shi daga wuta to yace kana jin yanzu wannan bawan Allah mahaifina da yake mun tsoro loman to makar ya kona ni sai ya fifita shi yayi sanyi kana ganin zai mun sakaci akan wani abu na addinin da zai kai ni wuta bai gaya mun ba amma kai har ya tsallaka ya gaya maka fa kuntu lau sai nace musu ju'iltu fidaka Allah ya sanya ni fansanka min safaqatihi alayka min harrin nari game da tausaya maka da yake yi wajen kunan wuta lam yukhbirka yace khafa alayka dalilin da yasa bai ga maka ba yana ji maka tsoro ne Allah taqbalahu fatadkhula nara wato kada ka ki karba ka shiga wuta wa akhbarani ni ya bani labarin ni fa in qabiltu najautu idan na karɓa na kuɓuta wa illan akbal lam yubali an adkhulan na idan ko ban karɓa ba ruwan shi in ban shiga wuta ba wannan ku duba usulul kafi wane ne ya faɗi wannan wannan wai eh, imamu zaidin ne ya san da wannan zaidu dan ali ya kira wancan mutumin da ya zo a cikin mu'minu ta na au shaitanu ta hmm? wato wai wanda yake yada cewa limanci ya takaita da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama kawai usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da bina ya ce ka duba wani ta'aliki bala ya ce raddi a nan hada a shaitanu taq wato wani shaidani ne kai ya zauna ya kirkiri wannan ƙarya ta limanci allati sarat min usulid diyanati inda shi'a wanda daga nan ne shi'a suka samo sos suka rike wannan wato himal imama ali ibn zaidin abidin ibn al-husayn bi annahu katama asasa din aka tuhumi imamu Aliyu dan zaidul abidina dan husayn ta ya boye wani abin da yake ginshike ne na addini hatta an ibnihi har ga ɗansa da ya haifa ma alladhi huwa min safwati ali muhammad wanda yake daga cikin tatattuma na iyalan gidan annabi kama tuhima kaga anan ma sun tuhumi imamu zaidin bi annahu lam yublug lam yablug darajatan akhassi atba'i shi'ati bai kai darajar mafi kaskancin wato mabiyan shi'a ma ba fi qabiliyatihi lil imani bi imamati abihi wato bai kai ma darajar ma ya kai matsayin imani da limancin mahaifin shi ba wa ulama'u shi'ati humul ladina yarwuna hadal khabar malaman shi'a ne suke ruwaito irin wannan sai a zauna a tsara wata kissa sai a ruwaitota. ta fi autaqil masadir indahum su ruwaitota a cikin littafi mafi karbuwa wa yu'linuna fihi suna bayyana a ciki cewa anna shaytana Tak' wani shaytani da ake kiran shi shaytanu Tak'. wai yazqumu yana rayawa bi waqahatihi wa annahu ya'rifu an walidil imami zaid ma lam ya'rifuhu al imamu zaid hmm? wato ya san abinda shi ɗan wato eh, imamu zaid bai sani ba game da mahaifinsa zaidu min walidihi mimma ya ta'allaqu bi asli min usuli dini indahu malam ne ya musu raddi ta ya za a ce mahaifinka malami ne kai ɗa da yake son ka yake ji maka tsoro wai ya ki sanar da kai wani abun da zai kukutar da kai wuta amma har ya sanar da wani a can sai dai wani shi ya rika ba da labari game da mahaifinka ba kai ɗan ba wannan shi ne idan Allah ya kai mu gobe za mu ji su adadin limaman ma shin shi an sun ittifaki su goma sha biyu a tsakaninsu ma sun yadda goma sha biyu ne in su goma sha biyu ne waɗanne ne akwai wanda suka yi fatali da wannan goma sha biyu suka shigo da wasu akwai wanda suka zare cikin goma sha biyu ɗin can da waɗannan suka tabbatar suka zare waɗannan suka shigo da waɗansu suka ce me wane ya fi wane da shi da za a babansu ɗaya shi a ware shi wannan shi ne